a gabatar da muhabara ga gagaruma wato zuwa ga 'yan uwa mata da kuma mu kawunanmu a kan maudu'i mai muhimmanci wanda yake ubanmu kuma shugabanmu a sheikh abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalat ilbira kamar sunna mataki na jihar kebbi kuma muftina mu na sokoto kebbi da zamfara zai gabatar da wannan gagarumar muhabara a wannan yini mai albarka yau ranar attane goma sha shida ga watan ramadan a goma sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da hudu talatin takwas wanda ya dace da goma sha biyu ga watan shida miladiya ta annabi isa dan maryam alaihi salatu wa salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. saboda haka kai tsaye za mu kira wanda zai buɗe wannan taro da addu'a kafin gabatar da malam da ya ci gaba da wannan muhabara da fatar <clears throat> kowa ya kasance a cikin nutsuwa domin karɓar darussa da malam zai karantar da mu a wannan mahada ta mai albarka zan gayyaci fassarar majalisar malamai na jigalo local government malam adam domin ya buɗe wannan taro da addu'a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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من المجيد يا الله من أبودي gare رقع دريم dare mu مكران تامي البركة makaranta mai albarka domin نأديني واندع شوق بومو ubanmu zai ainihin karantar da mu da fatar Allah ya sa ya tasiri ga zukatanmu shi kuma da zai karantar da mu Allah shi a yi masa buɗi ya da zuciyarsa da ainihin fahimta abin da zai karantar da mu domin mu samu da ciza baki ɗaya ya Allah ka taimake mu ka taimake addininka ka so mu ka sa a so mu ka da mu da ayyukanmu da rahmatika ya azizu ya gafara ya rabbal alamin اللهم رحمك نرجو فلا تكلنا على أنفسنا طرفة عين وأصله لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك ما سألك عبدك رسولك بعدك الصالحين ونعوذ بك ما استعاذ منه عبدك رسولك بعدك الصالحين ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقعدنا هذا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كنا عذاب النار وآخر دعوانا عند الحمد لله رب العالمين Allah ya karba abin da malam ya roƙa muna ƙara addu'a ga magabatan a cikin wannan ayyuka musamman a Sheikh Isma'il Rizwan Zakariya wanda ne aka wannan ƙungiya mai albarka ubangiji tsala ha gafarta masa kai masa rahama ka ɗora masa ayyukan sana alkhairi a mizanin lada kurakurai kuma ubangiji ta'ala ka yafe masa jagororin motsin daga mataki na ƙasa a Sheikh Muhammadu Sani Hajjiyar har zuwa mataki na sa ubangiji ta'ala ha ƙara sanya mu shi gabanin mu albarka gaba ɗaya. ubangiji ta ala ka sa wa'annan ayyuka mu fi rasuwa gidan aljanna to kafin fara karatu zan gayyaci alar mai karanta ko koda aya biyu kafin mana ya gabatar malam nadiru abdullahi أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم alhamdulillah yanzu kai tsaye za mu gabatar da shekh abdurrahman ta ga domin ya fara karantar da mu saboda haka yana ƙara kira zuwa gari mu mu zauna a cikin nutsuwa da kuma saurari don mu karbi darussa da malam zai karantar da mu ubangiji